dan adam da kuɗi. Masaurare barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole tare da ni awwal yau daga nan sashen hausa na arafai. A cikin shirin zamu diba batun haraji ne a Najeriya musamman yanzu da gwamnatin kasar hankalinta ya koma ga inganta hanyoyin samun kudaden shiga maimakon dogaro da arzikin fetur. Ga ci gaba da kuma bunƙasar kowace al'umma samar da abubuwan more rayuwa na da matuƙar muhimmanci. kuma haraji na ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnati ke bi wajen samar da bukatun sai dai kuma kaucewa biyan haraji babbar matsala ce a najeriya inda hakan haka ne wani mataki na faɗakarwa da tilasta wa 'yan ƙasa sauke wannan nauyin gwamnatin tarayya ta keɓe ranar alhamis ɗin kowane mako domin jawo hankalin al'umma kan muhimmancin haraji ga tattalin arzikin ƙasa Shin ko waɗanne dalilai ne ke sa 'yan Najeriya ke kaucewa biyan haraji? Shin talauci ne ko jahilci ko ko rashin kishin ƙasa? Da farko bari mu ji ra'ayin wasu 'yan kasar game da biyan haraji. Kuɗin da ake karɓar nan na harajin nan mu 'yan Najeriya ba mu san amfanin me ake da wannan kuɗin ba. Eh, gaskiya ba wai an jahilce shi ba na jahilce shi ba ne ba kuma komai ba gaskiya biyan haraji a wajen dan Najeriya bai ma taso ba gaskiya ne na da dama kan ba biya ba dan saboda su suke wawu da kudin manya haƙƙi ne na gwamnati ta nuna mutane muhimmancin biyan haraji saboda eh, biyan haraji ɗin yana bunƙasa tattalin arziki ya sa a ƙara samar da ayyuka ina goyon baya musamman da yake ya ma ci karo da wannan eh, zazzabin tattalin arziki da duniya ta faɗa ciki wadda ita ma ta buge mu tana nema ta durƙusar da tattalin arzikin mu ina ganin saboda ba san me ake da harajin su da ake karɓa ba amma da sun san me ake da harajin su da ake karɓa nan ba za su jahilci biya ba amma na ganin wato saboda halin matsalar tattalin arziki da talakawa suke fama da rashin abu a jihunsu shi ya kawo yanzu an ce da a biya haraji to na ganin kan an da kuntata washe talaka ne. baya ga harajin da ake tatsa daga albashin ma'aikata yawancin 'yan najeriya na nokewa biyan haraji wanda matsala ce babba ga samun kudaden shigar gwamnati alhaji bashir bugaje masani tsarin haraji ne a najeriya dan kalilan da ke biya su ne waɗanda ke aiki a ƙarƙashin gwamnati ko ƙarƙashin kamfanoni su ma dan ana cire musu kayan a biya su albashinsu inda suna da hanyar da za su kauce su ma na da sun kauce bayan haka su masu biya ɗan cikin waɗanda ba sa aikin gwamnati ba a samun kashi sha biyar cikin ɗari da ke biya su kansu kashi sha biyar ɗin ba su biyan abin da ya kamata su biya ɗan ƙalilan da ake samu su kuma a katon gwamnati su sace ta hanyoyi da yawa yanzu kashi 97 na revenue gwamnati daga federation account yake zuwa kuma kowa ya san hatsarin tsayawa kan federation account to na tambayi masana haraji shin koya tsarin haraji yake a matakin jiha da na tarayya a kasar shi biyan haraji ga kowace jiha a jiha da tarayya shine akwai dokokin da suka shimfiɗa cewa jiha akwai haraji kala kalan harajin da suke karba kamar ita gwamnati tarayya tana karban haraji kusan kashi takwas hmm. kala kala haraji har guda takwas wanda yake akwai kamfani na biyan haraji akwai na man fetur akwai na VAT akwai kuma na withholding tax hmm. harajin advance payment ban sani ba da tausiya wanda ake kira eh wato mataki dai na babba haka dai ba na matsakaita ba ko masu karamin karfi kuwa so su kuma jihohi suna karɓar na talakawa na ƙananan masu ƙari wanda ke kasuwanci ƙananan kasuwanci hmm. duk abin da ka samu riba a shekara ya kamata ka biya haraji a kai su. To kamar ya wannan tsari na ranar wayar da kai ga haraji da gwamnati ta ware kamar ranar alhamis wato za a yi aiki ne na haɗin gwiwa tsakanin tunda harajin ya bambanta tsakanin na tarayya da na jiha? eh to dama akwai ƙungiya wadda ta haɗa duka ita gwamnatin tarayya ita ce ita ce ku karɓar haraji ta ƙasa gaba ɗaya so suna da kungiya da ulema da suke karshen ta gaba ɗaya jihohi gaba ɗaya suna kiran shi joint tax board wanda gaba ɗaya shugabannin wannan bangaren karɓar haraji na jihohi da na tarayya za su zauna su yi shawara to akan haka suka zauna suka yi shawara suka gani abin da ya kamata shine su wayan ma mutane kai akan karɓar haraji duk wani wanda yake da ya yi shekara shidda bakwai bai biya haraji ba yanzu ya fito ya ce ga abin da ya samu cikin wayannan shekarun ya biya haraji ya faɗi abin da ya tara sai gwamnati ta buga harajin ta ce mishi ga harajin sai ya je ya biya hmm. ya biya haraji akan kuɗin da ya zo ya faɗa ma gwamnati da kanshi da kuɗi da kadarorin da ya mallaka to ya zaka kwatanta matsalar kaucewa biyan haraji musamman a jihohi sabanin yadda kila aikin hukuma wadda ke da alhakin karɓar harajin ta tarayya ke iya kokarinta to gaskiya al'aka shine akasari ya danganta da gwamnatin jiha akasarin gwamnatin jihohi sun fi dogara akan kuɗin da ake rabawa na tarayya wasu cika kula da damuwar su a bari mu karbi wannan harajin kamar jiha tana karban haraji goma sha ɗaya sannan kananan hukumomi suna karban haraji guda ashirin a dokar najeriya amma in ka duba musamman kananan hukumomin bangaren arewacin najeriya ba kudanci ba su damu da karban harajin ba abin da kawai aka damu da shi ne na bakin kasuwa da gari hmm. bayan shi duk sauran harajin wajen goma sha bakwai da ya kamata su karba a mutane talakawa ba sa karba kuma ba a wayan ma talakawa kai su san muhimmancin biyan harajin ba da kuma hmm. hakkin da nauyin da ke saman kasu na biyan haraji da kuma nauyin da ke saman gwamnatin sauki akan kuɗin ta karba na haraji. Dalilai da dama ne da yake sa mutane ke kaucewa biyan haraji musamman idan muka yi la'akari da wasu alƙalumman bincike da suka ce ana kaucewa biyan haraji ne a Najeriya saboda ba a ganin aiki a ƙasa. Inda yanzu 'yan ƙasa ne ke yi wa kansu tanadin abubuwan more rayuwa musamman lantarki da ruwan sha da kuma kai 'ya'yansu makarantun kuɗi. Shehu Saulawa ya zanta da masanin tattalin arziki Dr. Bala Suleiman na Jami'ar Abubakar Taba Balewa da ke Bauchi. Wato jihohi su fa kusan dullun laifukan Najeriya ne na jikin gwamnoni ne. Domin da damansu ba su fitowa su faɗa wa al'ummansu ga abin da ake samu kullum suka tashi faɗan kaso kason da suke samu shi ne kason gwamnatin tarayya shi kuma kason gwamnatin tarayya ɗaya ne kawai cikin guda uku ko hudu da ake samu amma abin da ake samu a jiha idan kowace jiha za ta sare ido kan haraji kar ka manta ba duk amma harajin nan gwamnati na cewa sai wanda yake da aiki za a ce ba ba sai ba aiki ai ya danganta ba wai sai mai aikin gwamnati ko mai aikin kamfani ba ai mai sayar da shayi a bakin hanya mai sayar da shinkafa da wake a bakin hanya mai sayar da taliya a bakin hanya duk yana da aiki sai a karbi kowa daidai abin da aka za a iya samu gunsa amma abin da suke faɗi kullum abin da suka tashi rahoto idan akawuntan janar daga federation account sai zai ce mun samu biliyan ɗaya da miliyan ɗari kaza kuma iyakaci abin da za ido kenan abin da ake tara ta wajen lasisin mota ta wajen babur ta wajen abin da yake ta sha ta sha abin da yake ta kowace hanya ko tuna ne a jami'an tsaro ne ba a lissafin sa kwata kwata a cikin abin da duke da jiha take samu wasu gwamnatocin jihohin Najeriya da yana ganin yanayin da mutanen su ke ciki ba zai ba su damar kawo batun haraji ba musamman idan aka kwatanta kananan jihohi da manya da aka gina tun a farko kamar yadda gwamnan jihar gombe ibrahim dan kwambo ke cewa idan ana maganar tattalin kuɗi sai a haɗa ni kila da kamar jihar lagos ko jihar kano wadda aka kirkiro su shekara talatin da suka wuce an musu hanyoyi an yi ruwan sha an yi tanadin komi a gombe kuma sabuwar jiha ce yanzu muke ruwa yanzu muke wuta a cikin gidajen ciyayi mutanen mu suke har yanzu idan ka ce za ka sa mutum haraji a ina ne za ka sa masa haraji menene aka yi masa da za ka sa masa haraji akwai ruwan da zai sha ne da har zai biya to amma lagos hanya na nan a koyaushe mu gabanni muna da abin da yake bawa talaka matsala domin shi talaka sai ya yadda da kai har ya yadda ya biya waɗannan kuɗaɗe sai ya ga me kai da wannan dan kankanin da ake karbowa daga abuja in an ga mai ka karbo da mai kai da shi sannan ya samu karfin gwiwan biyan. To haka ma dai gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha na da wannan ra'ayin. Kaga magana haraji ta kashe biyu take dan talaka da ba aikin komai mai zai da aka magana haraji babu da zai ba a sai mutum kakaci abinci ka abin nan ba ka ci abinci gari don haka mun ce zai magana haraji za a nemi amma neman yadda ya kamata karba ba ta wajen mutanen talaka ba wanda suna To sai dai kuma gwamnan jihar Bauchi na ganin bai kamata a ce a koma dogaro da gwamnati kawai ba kan kudaden da take samu daga tarayya. Hanya kawai da za a bi wa'anda dukkan sauran kasashen duniya suke bi shine ya kasance suma al'umma akwai wani kaso da suke bayarwa wajen gudanar da gwamnati. idan haka ya samu to lalle za ka ga sun sa ido saboda zai musu ciwo su fidda kuɗinsu su bada ko a sunan haraji ko a sunan menene a zo ana almundahana da shi mun samu kanmu cikin wani matsayi a najeriya ne ko musamman najeriya ta arewa ake gudanar da harkoki a haka ya zama na komai gwamnati ne ke yi bari mu duba tsakanin dan adam masu wurare a nan zan dakata cikin shirin sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin shehu saulawa wakilin mu na bauchi da ya taimaka wa shirin da jami'in da ya sada ni da ku ibrahim tukur kefi ni awwal yau da na hada na gabatar ke muna fatan alheri daga nan sashen hausa na arafai an dubi tsakanin dan adam gano